Barka da zuwa tashar tsakar gida. Assalamu alaikum 'yan tsakar gida, barkanmu da sake saduwa, ya al'amuran duniya, Allah ya ƙara rufa mana asiri duniya da lahira. Kamar yadda na sanar da ku a ƙarshen littafin da ya gabata, cewa ba da jimawa ba zan zo muku da wani sabon labari To Allah ya nufa da yadda Allah na shirya tsaf domin fara kawo muku sabon labari mai suna kwaɗayi wanda Hausawa ke cewa mabuɗin wahala. Wanda marubuciya fidosu Musa wadda aka fi sani da fidom ta rubuta. Ko da ba sai na yi wani tambihi ba, kun san labarin yana tafi da darasin rayuwa. Baya ga haka, marubuciya ta yi amfani da hikima irin tata wajen tsara labarin yadda zai ƙayatar da ku duk da bata tsawaita shi ba amma ta tsara shi da yadda Allah wannan labari zai fara zuwa muku a gobe a tashar mu ta limamin tsakar gida da misalin karfe 8 zuwa 9 na dare agogon Najeriya da Nijar. ina ba kwakurin yadda labari kan yi dare bai zo ba wani sa'ilin ma a samu akasi bai zo a ranar da ya kamata ya zo ba amma ko da yaushe kokarin daidaita al'amura nake don hakan baya faruwa da saraina sai in ba yadda zan yi mu kasance da ku a goben da yadda Allah inda zan fara kawo muku labarin naku har kullum Umar mai sanyi limamin tsakar gida